السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشرين دترى دترى نيكو كوجن الجمادة الثانية hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da talatin da tara daidai da sha bakwai جواتن أخو ميلادية النبي إيسا عليه السلام دبودي ودشا شفر لا مطوما بياني جمد الشرح وانا نا المنظومة الرحبية ما من ينا سوى قوله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح هذه الأرجوبة بسم الله الرحمن الرحيم إمام الرحبي ya soma wannan waka ta sakowa ce yana mai neman taimako da sunan allah mai rahama mai jin kai kalman alburjuba daga rijizun ne kalmar rijizu tana da ma'anan azaba in ka shafta annan rijiza لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل kamar yadda fir'auna da mutanensa sanda aka saukar masu da azaba zarafin annabi musa ɗaya bayan ɗaya suna alkawali in aka yaye masu wannan azabar za su yi imani kuma za su saki bani isra'ila su daina azabtar da su hakanan kalmar rijizu tana da ma'anar bautan gumaka kamar yadda allah ta'ala yake cewa wani waje zafa a jirgin yani duk bautan da ba na Allah ba na gumaka ne ko ma menene ka tsawarce maka kalmar rijizu tana da ma'anan wasu wasun da shaidan ke tsawa a zukatan wanda yake kokarin ɓadda su rijizar shaitan kamar yadda allah ya nuna ya kau wannan daga zukatan muminai a fagen fama amma a nan abinda take nufi wani bahari ne daga cikin buhu na shiriya akwai baharin rikibi baharin rikibi shi ne baharin da aka yi shi da tafila guda shida uku a shekarun farko biyu a shekarun karfe mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wannan bahari da shi aka yi wannan manzuma gaba ɗaya sha sai dai inda za ka bi shi ba za ka ga kowanne yana cika a mustaf'ilin mustaf'ilin mustaf'ilin ba domin akwai mashhur akwai manzuk a cikin baharin ga wanda ya karanta amma da za ka karanta nan falhamdulillah ki alama al'ama ta gani hamdan bihi yajilu anil qalbil ama mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun wannan bahari ya fi kowane bahari saukin tsara waka shi ya sama yi sama a ashir ko shimara shi'ara ko shimara buhu saboda saukinsa kuma mafi yawan waƙoƙi idan a shi'irun ta'alimi ne za ka ga da wannan bahari ake tsara wato waƙar ko waƙen da ake koyar da kai wani ilimi na musamman mafi yawa za ka ga da wannan bahari ake tsara shi wato baharar mahimmi kuma bihamdulillah sannan bayan ya ba da basmala sai kuma ya biyu da hamdala wato godiya ga allah subhanahu wa ta'ala muta'assiyan bil kitabil yana mai kwaikwayo ko koyi da alkur'ani mai girma domin ka buɗe alkur'ani farkonsa abinda za ka so magani bismillahir rahmanir rahim daga nan sai ne alhamdulillahi rabbil alamin ya kuma da basmala ya biyo da hamdala domin koyi da littafin Allah mai girma muradu bin littafta abinda yake nufi da cewa awwalu ma tafihun matsala. istiftahi mai yake nufi da shi ma'anarsa al da wato ina farawa tafihun ai abdu nastaftihu ai nabda'u kenan farkon abin da muke fara wannan littafi da shi wal maqala masdaru qala yaqulu wato asali ne na kalman qala yaqulu qul maqala masdar shine asalin da ake samo kalma daga jiki daga nan a samu fi'ili amri ko mami ko mudahili ko ismul fa'il ko ismul maf'ul da dai tsawon duk daga asalin kalma ake ɗebo shi makala shine asalin kala ya kulu kul fa'ilun kamar tushen yace ne daga tushe ne ake samun sauya a samu kauci ma wani lokaci a samu bawon iccen mai ake ce mace an samu bawon kan eh? sake a samu ganye a samu ɗaya da dai sauransu amma duka sai inda tushe to a kowace kalma tana da asali wanda yake ake samun rassa daga wajenta kamar yadda ne bayani to asalin nan ana ce masa masdar wal alifu fi lil itlaqi wannan alif maqala ce an kawo shi ne dan ai itlaqin zantuttukan da zai ambata a ciki wato bilastis nayin yuqalu qala yaqulu qawlan wa maqalan wa qawlatan wa maqalatan wato alamar ci aka ce qala babi kenan ya kuru mu yakan zo da ma'anoni kamar uku kaunan makanan kaunatan ko hamma hudu makanatan kada amfani da makana saboda haka asalin kalmar kala ya kuru kul fa'ilu makulu makanan kaunatan makanatan kaunatan الرب كلمة الرب اسم من أسمائه تعالى وتدين لبشك رسولا نكن الله سبحانه وتعالى رب وتوند يكي تربية الذي يربي الناس شيسا مالني akan ce mashi al'alimin rabbani idan ya zan yana tarbiyyar al'umma ne akan abin da Allah ya ce kuma yana aikata abin da Allah ya yi umarni kalmar rab wala yi falu da zarihi illa mudafan ba a kiran wani da wannan kalma sai in za a jingina shi ga wani abu ne muzafin kenan kun san muna da wani abu a larabci mudafun wa mudafun ilai ba ka iya kiran wani mutum ɗaya kowane ne shi ka ce masa habu amma kana iya idafan shiga wani abu rabbul bait rabbatul bait rabbul manzil rabbul mal kaga wannan kayi izafa ne ga wani abu wannan babu aibi amma ka tsaraita mutum ko wani halitta ka ce wannan raku ne a a ka shiga gurbin Allah subhanahu wa ta'ala a bangaren tauhidi sai dai kai idafansa ga wani abu wanda yake mallaka kamar yadda muka ce rabbul mal ko rabbul bai ko wani abu mai kama da wannan wa ta'ala kalmar ta'ala ai irtafa'a amma ya kulin jahiduna uluwal kabira Allah ya ɗaukaka shine ma'anan ta'ala gaban ga abinda masu mutu suke faɗi Allah ya ɗaukaka ɗaukaka wanda take mai girman gaske wato ya tsarkaka barin dukkan wani suba wanda kafirai ko waɗanda ba muminai ba suke ƙoƙarin sufanta Allah ta'ala da shi. Ai, in ka tattara ma'anar bayan fassarar 'yan kalmomin da ke ciki, abin da ake nufi, awwalin ma na taji ulkaula fi hazihil abduna bi zikir hamdillahi ta'ala. Wannan shi ne baitin farko yake nunawa. awwalu ma na taji ulmakala بذكر حمد ربنا تعالى أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى وتفرقا zancen da za mu soma a wannan baitoci na waƙe muna somawa da ambatan godiya ga Allah mahalicinmu maɗaukaki. walhamdulillah kalmar alhamdu huwa sana'u alal mahamudi bi jamili sifatihi shine ka yabi wanda ya cancanci yabo shine al-mahmud yababe wanda ko ka yabe shi ko baka yabe shi ba sifar yabo ta tabbata gare shi alal ni'am aw bi jami'i sifatihi ga dukkan sifofinsa ba wata tufa ta Allah guda ɗaya da za ka ɗaga face tana da ma'anar wajibi a yabi Allah akan wannan sifa ka ɗauki arhaf da muka yi magana yanzu shi ne wanda yake rainon mutane tun suna mutuwa Allah ta'ala yake rainon ka ya mai da kai gudan jini ya mai da kai tsoka ya wannan ya wannan har ya zuwa halittanka ya shiga ya kawo ka duniya yana rainanka yana rainanka ba ka iya kaza a farkon al'amari ma kanka ko ka ba ta iya ɗaukan kanka har ya zo ka yi ƙarfi ka kai wani yanayi wanda ka cika ka in ka ɗauki allah kalma ce wanda take nuna wanda ya cancanci a bauta masa wanda take nuna mataimaki wanda take nuna wanda ake fakewa zuwa game shi lokacin tsoro da dai sauran ma'anoni na yabo balantana su wanda yake a ma'anonsu ta karama take a rahman ar da sauransu saboda haka sunan kinsa da jalla jalalu da sufofinsa subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu suna nuna allah ya babbe ne ya cancanci yau walhamdu ala ni'imati wajibu shi godiya ga Allah bisa ni'imar da ya yi ma bawa wajibi ne duk wanda bai gode ma Allah to wannan bawa yana cikin azabar Allah ko a daɗe ko a jima idan ka gode ma Allah bisa wata ni'ima to maradibul lishukri bil lisan yana kunnin doki da godi yadda za ka yi da harshe domin akwai bambanci tsakanin alhamdu wa shukur alhamdu kana gode ma Allah ala kulli halin ma A ashukur malamai suka ce fi muqabalati ni'imati lokacin da ka fuskanci wata ni'ima da kace da Allah sai ka gode masa alhamdu يكون باللسان والشكر يكون بالسمع والطاعة dan haka ko ne za ka yi sai ake? ce alhamdulillah yaya jiki alhamdulillah mara lafiya ne yana fama shi da kyar amma zai iya buɗe baki yana da imani ya jiki zai ce mai alhamdulillah to idan aka ga godiyar nan da shi ya yi كمن قبب كايتا أجا الله وأنت مو يعني نشكر الله تعالى بالسمع وطاعتي والأليف في أنعم الإطلاق ألف الحمد لله على ما أنعم فوف الحمد لله على ما أنعم ولم ألف na islati ne kamar yadda muka yi bayani baya a matsala wahamdar masdarun mu'akkadun mansubun alal masdariya kalmar kuma hamdar domin ya ce falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu anil qalbi al'ama bayan ya ce alhamdulillah sai ya ce hamdan irin godiyar da to wannan kalmar hamdan din nan masdari ne yanzu muka yi bayanin masdari wato asalin kalma mu'akkadan wanda aka karfafa godiyar farko da ita domin hanyoyin ƙarfafa magana akwai mai da magdari kan kalman da ta gabata kuma yana nuna ƙarfafa magana ne mai ƙarfi kamar wakallama Allah Musa klima yana nuna godiyar ake ba wani abu ba zancen aka yi ba wani abu ba don haka ya ce mazdarun mu'akkadun wato ya ƙarfafa hamdi ɗin nan da ya yi ne baya da masgari. mantu kuma wanda aka yi masa wasali sama alal masariya a kasancewan shi na masari dama a haka yaka zo cikin nau'o'in kalmomin da ake masu nasba to ka yi taukili bil masdar wa yajlu mabniyun lil fa'il wato kalmar yajilu hamdan bihi yajilu anil qalbil ama yajilu an gina fi'ilin tare da fa'ili shi kun akwai fi'ilin da aka ce mabniyin lil ma'alumi akwai wanda aka ce mabniyun lil majhuli wato a ambaci aiki tare da mai aiki ko a ambaci aiki a sakaye mai aikin to wannan fi'ili ya fi'ili ne wanda aka gina shi tare da fa'ilinsa ma'anan kalman ya jilu ai yuzhibu wanda yake kauda ko yake tafi ko yake yayi to ina fa'ilin ina mai yayewan ina mai kaudawan wa fa'iluhu zamirun muttatin raji'un ila Allah ta'ala fa'ili zamiri ne zamiri shine wakilin suna muttatin wanda aka saka yashi raji'un wanda wannan zamiri yana komawa ila Allah ta'ala ga zatin Allah jalla jalaluhu domin cewa akai فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى إذا الحمد لله ولنه نئمة الله سأكتي شيء أكيما بوديا بوديا دا يكي ياي ko yake kauda ko yake tafi da duk wata makantar zuci wake yayewa Allah wake kaudawa Allah don haka alfa'il bamirun mustaqirun rajihun ila zatin lahi subhanahu wa ta'ala wal'ama maf'ulu kalmar al'ama hamdan yajilu anil qalbi al'ama mun samu fa'ili mun samu fi'ili to muna neman maf'ulin bihi maf'ulin bihi al'ama wanda aiki ya fada ma a kai shine kalmar al'ama kalmar al'ama maf'uluhu shine maf'ulin fi'ilin nan da fa'ilin nan maqdur kuma kalmar suna ne yana cikin maqdur kun san muna da al'asma'ul shi shine wanda yake karewa bil alifi kada ka damu kullum abin da larabci ke lura da shi a wajen irabi nutsaki duk da wannan alif asluhu yawo asalin tsaya ne domin a ama makamu amiya'un makauniya ko to amma ya kare da alifun makso nutqan idan shi yasa yace makasurun yuktabu bil ya'i wa huwa faqd al basr kalimatu al ama ma'anaha faqd al basr ay hamdan يذهب الله حمدا به يجلو عن القلب الأمى حمدا يذهب الله به عن القلب الأمى شين معنى wannan shaɗari ko kuma rabin baitin wato godiyar da zai ma zuciya makanta ya kauda wa zuciya makanta wa amal kalbi huwa ba mu siti makantar zukata shi ke cutar da addini da tsilashi amal basu aka tsiko saɓanin makanta ta idanuwa ƙala ta'ala fa'inna hala ta'amal afsaru wa lakin ta'amal kulubun lati fi tsiro cikin zuwa hajj aya ta arba'in da 46 Allah ta'ala yana cewa yadda al'amarin yake ba idanuwa ke makanta ba zukatan da ke cikin kiransa su ke makanta Allah ya kare mu da makantar zuciya قوله أول ما نستفتح المقالة ثم بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هكذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من ربيتي نوف إن يشي شوى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام shine ya kawo bayan hamdala sai ya zo da salati da taslimi don ya koyi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ahzab aya ta shida, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima cewa ya ku wannan da kuka yi imani ku yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ku yi taslimi gare shi wa qala alaihi salatu wassalam man salla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama mi fi zalika al kitab wanda bi yayi mani salati a cikin littafi mala'iku ba za su gushe ba suna masa salati suna nema masa gafara matukar sunana da aka yi mun salati yana na rubuce a wannan littafi imamu tabari tabarani ya ruwaito cikin al'ausar hadisi na dubu da ɗari takwas da talatin da biyar imamul haisami cikin majma'ul zawahid juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyu yana cewa imam tabarani ya ruwaito shi fil a cikin marwaitan hadisin akwai bashir bin ubayd damani al-imam al ya ce makaryaci ne da wasu malamai da sun bayanin haka imam al-albani Allah ya ji kansa ya ce hadisi ne zafifi ya ambace shi cikin zafifin tafi hadisi mai lamba saba'in da shida don haka wannan hadisi yana da rauni ba abin doka mu ba ne ƙauluhu ala nabiyin dinuhul islamu da amincin nan ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda addinin da ya zo mana da shi shi a musulunci هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء cikamakin annabawa wal mursalina da manzanni baki dai sallallahu alaihi wa sallam. qala ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ba baban wani ne ba cikin mazajenku sai dai ya kasance cikamakin annabawa ne manzo ne na Allah cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana cikin al'ahzab aya ta arba'in. wa yajuzu fi muhammadin aljam ala annahu badilin min nabi والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والنصب على أنه مفعول عن محمدا wato in ka dubi ɗanken baiti na uku ka dawo baiti na huɗu. baiti na uku yana cewa sun salatu ba'adu wasu salamu على نبي جار ومجرور على نبي دينه الإسلام محمد na له kenan. محمد akwai wajahi uku duk wanda ka karanta kayi daidai ko ka ce muhammadin khatami rusul rabbi ko ka ce muhammadun khatam rusul rabbi ko ka ce muhammadan khatam rusul rabbi duk daidai ne idan kai kasra kamar yadda ya zo a littafin muhammadin to ka ɗauki kalmar muhammad badal ne badal ne badal kuma yakan bi sunan da ya gabace shi ne kenan ala nabiyin ala nabiyin da amincin nan ya tabbata ga annabi wani annabi sai kai badari muhammadin ba musa ko isa ba muhammadin badali kenan saboda haka dole in badali ne to zai ɗauki wancan sunan mubaddar din ne ala nabiyina muhammadin badali kenan sannan ya ce ya halatta ya zan an masa rafa bisa me ya zan da yin kenan kamar muhammadun khatami rasul ya ce mubtada mahzufun ne kenan kamar kana cewa ala nabiyyin dinuhul islam huwa muhammadun kuwa muhammadun ya zama da kenan muhammadun ya zama khabar kenan huwa muhammadun khatamu rusul rabbih idan kuma ka dauke shi maf'ulin bihi ne sai ka mai da shi muhammadan muhammadan kenan sai ya zama a'ani ko ya'ani muhammad muhammadan ya'ani ko a'ani fi'ilin wa fa'il in ka ce ya'ani idan alfa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu huwa almuallif kenan ko a'ani alfa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu ana ana almutakallim a'ani muhammadan fi'il wa fa'il wa muhammadan maf'ulun bihi mansub to duka wanda ka ɗauka cikin ukun nan yace yayi daidai babu matsala qawluhu wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه wato kenan ma'anan baitin daga cewa alihi min wa ma'ana tsira da amincin nan ya tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan na farko kenan summa salatu wa ba'ahan menene muhammadin khatim rasul rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi can ka koma baiti na uku summa salatu ba'du wa salamu ala nabiyyin dinul islamu. wannan badali ne muhammadin khatimul rasul rabbihi sai asafi wa alihi wa alihi min ba'dihi wa an gane ko domin ala nabiyyin wa alihi wal asafu tabi'un lil ma'suf yasa ce wa min sannan kuma kenan wa wa alihi sallallahu alaihi wasallam banu hashim wa banu musallim banu hashim kayan gidan hashim da yayan gidan musallim su ne akan ce ali muhammad alal arja bisa zance mafi rinjaye inda imamu shafi'i wal jamhur wajen imamu na shafi'i kan mu manta eh, al-imamu rahabi الشيخ محمد بن علي بن محمد آه yana yata mazhabu bin mazhabin shafi'i mun ga mun fadi tun a mukaddimar mu ko saboda haka da kuma jamhurul ulama din sun tafi ne akan mene akan cewa alil bayt banu hashim wa banil muttalib wasu suka sa banil abbas wa sahabihi da sahabbansa sahab jam'u sahib an gane ko mudafun ila zamirihi an jingina su zuwa ga zamir kafin muke cewa akwai muzafin da muzafin ilai kamar kalmar hagu muka ce ba za ka iya ambatar ka tsoronta ga wani ba amma kana iya ambatar ka muzaf sai ka kawo muzafin ilai rabbul bai rabbul mal rabbul kaza rabbul kaza rabbul kaza مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ومفرده صاحب idan kana neman kalmar sahab akan kuma yi mutu jam'i da ashab kamar ashabi kana to mutumajin sahabi bi ma'ana sahabiyu na kenan wane ne sahabi wa huwa man nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala jibla wannan shi ake ce masa haraji wato wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba da gaba ya imani da shi kuma ya mutu akan islama shi ake ce masa hadi sai ka kara wa mata ala islami yawa na in kuka ce akwai ajizi to wannan a'a ai mun gama bai ce sai dai za mu tsara. to sai mu tsaya da insha Allah muna fatan Allah ya sa muna daidai kuma Allah ya sa saura duka muna tafiya tare eh وعليكم السلام نعم لا مكرا سلام